Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke Ghana. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekarar 2017. To yau rana ce da aka ware domin abinci ta duniya kuma taken ranar shine kawo ƙarshen yunwa kwata-kwata a duniya. Za ku ji mu da rahoto na musamman akan hakan kuma mu na yau shine waɗanne matakai za a iya ɗauka domin bunƙasa hanyoyin samar da wadatacce kuma lafiyayyen abinci albarkacin wannan ranar abinci ta duniya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya. sifili biyu fili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alama tarawa a farko kafin nan muna ɗauke da labarin wasanni amma duk da haka yanzu za mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu aure Assalamu alaikum. Wani tsohon babban kwamandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. Muktar Robo tsohon mukaddashin Amir na Al-Shabab ya yi wannan turni a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin madina da ke magadishu domin bayar da gudunmawar jini. ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma munan bala'i ne ya shaida wa 'yan jarida cewa wannan da ke mutanen da ke da hannu a wannan ba za su taɓa shiga aljanna ba saboda suna zubar da jinin mutanen da ba su ji ba ba su gani ba kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bam ɗin wanda shine guda mafi muni da aka taɓa kaiwa a tarihin somaliya amma gwamnatin somaliya da ƙwararru a ta'addanci sun imanin cewa ba kowa ba ne illa al ce ta kai wannan hari. a yau ne sojojin gwamnatin kasar iraki suka samu nasarar kame wasu muhimman wurare da ke karkashin kurdawa ciki ko har da ofishin gwamna da wasu muhimman wurare mallakan sojoji sojojin da kuma wasu rijiyoyin mai a cikin wani samamen gaggawa da sojojin kasar ta iraki suka kai da haɗin gwiwar sojojin amurka tuni suka samu nasarar afkawa cikin arewacin birnin a ƙarƙashin umarnin prime minister haida al'abadi bayan kame waɗannan wurare ne sai nan take suka mai tambarin kurdawa da tutar ƙasar iraki wannan lamarin dai yana faruwa ne kasa da kwana ɗaya bayan kaddamar da harin mayar da martani na kuri'an jin ra'ayin jama'a da kurdawan suka jefa na neman su balle domin samun yancin cin gashin kai wanda gwamnatin ƙasar ta iraki ta ce ya saba wa doka mahukunta a birnin bagadaza ta bayyana wannan harin a matsayin wanda bai yi karo da kowane irin turjiya sosai ba sai dai kungiyar ba da agaji ta ce wasu gurdawa 'yan mega da mayakan iraki sun mutu a wani sabon arangaman da aka yi a kudancin kirkuk kafin sojojin gwamnati su afka cikin birnin sai dai peshmerga sun ce bagadaza za ta ɗanɗana kudatta a wannan yakin sai dai da aka tambaye shugaban amurka a fadar white house yau din nan game da wannan lamari sai shugaba trump ya ce kawo yanzu amurka tana a matsayin wacce ba ruwanta cikin wannan lamari ya ce tana nan da dangantakanta da kurdawa kamar yadda take da shi da iraki ya ce ba mu yadda da yadda suke faɗa ba kuma ba mu goyon bayan kowa daga cikinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc bayan fiye da shekaru 60 austria tana ta kafa gwamnatoci masu saucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki bisa dukkan alamu kasar ta fara sauya alkibla ganin ministan harkokin wajen kasar mai ra'ayin mazan jiya sebastian cruz ya ayyana kansa a zaman wanda ya nasara a zaben da aka yi jiya lahadi wanda zai ba shi ikon zama shugaban kasar mai jiran gado ma'aikatan harkokin cikin gida ta faɗa jiya lahadi cewa bayan ta wato ta kusa kammala kira dukkan kuri'un zaben a jiya lahadi sakamakon ya nuna jam'iyyar mr kuz da ake kira people's party ita ce ke kan gaba da kashi 34.4 yayin da jam'iyyar masu zazzafan kishin ƙasa ko kuma kyamar baki da ake kira freedom party ta zo na biyu da kashi 27.4 yayin da jam'iyyar center left social democratic party wadda take jagorantar gwamnatin gamin gambiza da ke kawance da jam'iyyar people party take da kashi 26.7 sai dai kuma a wuri daya jam'iyyar haɗin gwiwa ta ƙasar venezuela ta sa kafa ta yi fitali da sakamakon zaben gwamnonin da aka yi a jihohi 23 a kasar kuma ta yi kira ga 'yan takara daga jam'iyyar adawa da su fito domin gudanar da zanga-zanga a manyan titunan kasar domin nuna kin amincewarsu da wannan sakamako. 'yan adawa a kasar bangladesh sun ce wani jirgin 'yan sanda a kasar bangladesh sun ce wani jirgin kwalekwale da ke dauke da musulmai 'yan kabilar rohingya har su hamsin da ke kokarin tsallakawa daga miyama a jihar ne zuwa ƙasar bangaladesh ya kife a rafin Naf kuma mutane biyar sun bata hudu daga cikinsu yara ne kuma kawo yanzu da yawa ba a gansu ba. Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji daga farkon shirin yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin abinci ta duniya. Ga wakilin murya Amurka gida Jibril da rahoto na musamman a kan ranar ta yau. ɗaya daga cikin taken na bana dai shine kawo ƙarshen yunwa kwata-kwata a doron duniya kuma fatar hukumar abinci ta duniya shine kawo ƙarshen yunwa kafin nan da shekara goma sha biyar masu zuwa ƙasashe da dama dai ciki har da najeriya sun bayyana aniyarsu ta rungumar noma gadan-gadan al'amarin da aka tabbatar zai taimaka wajen inganta rayuwa da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma to sai dai kuma masana kimiyya da fasaha na ganin wata hanya da za a samu nasarar kawar da yunwa tsakanin al'umma shine na amfani da hanyoyin inganta tsirrai al'amarin da zai haifar da abinci mai yawa ga ɗimbin mutanen da yanzu haka ake da su a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai ƙasashe masu tasowa irin su najeriya Dr. Abdulrazak Ibrahim malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma ɗaya daga cikin masu gudanar da bincike a cibiyar binciken harkokin noma da yanzu ke cibiyar nazari da samar da abinci ta hukumar ECOWAS da ke kasar Ghana. Muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci. So ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka fi ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology shine wato kai amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarranta cell ɗinta ka fitar da wani abu da zai amfane ka bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yalwatan abinci ko kuma akwai wani wani magana iso da zaka sa da zama cewa banda misali banda kayan gina cikin su protein da carbohydrate to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology wadannan kawar da yunwa dai a cewar hukumar samar da abinci ta duniya zai taimaka wajen ceto rayukan ƙananan yara miliyan uku da dubu ɗari ɗaya sannan kuma da samar da lafiya ingantacce ga mata masu juna biyu da kuma samar da garkuwa ga ƙananan yaran da ake haihuwa abinda hukumar ta ce zai taimaka kawo ƙarshen mace-macen kananan yara da mata masu juna biyu to mataki jihohi a najeriya ke ɗauka na inganta samar da abincin alhaji halliru sa'id shine babban manajan hukumar kula da kaddarori da saka jari ta gwamnatin jihar jigawa kuma ya amin karin haske game da matakan da gwamnatin ta jigawa ke ɗauka na inganta samar da abinci a jihar da ma najeriya baki daya a jigawa ai zan ce tana ce ga cikin jihohin da suka ba aikin noma muhimmanci ah, musamman da zuwan wannan gwamna kawo akwai abin da ya kawo da ake ce ma cluster farming wannan cluster farming ne shi ne wanda ake tattara manoma na abu iri daya a hada su guda a ba su kayan noma da kayan sha ruwa da su noma wannan ya taimaka wajen bunƙasar noma a jiga musamman noman shinkafa da alkama wanda kuma da yawan mutane sun ga irin amfanin da aka samu da wannan cluster farming da aka yi wanda da yawa wurare da suna son su masu kwafi wannan yanzu dai a sakamakon matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na inganta harkokin samar da abinci a ƙasa 'yan ƙasar da dama waɗanda ma ba su taɓa yin noma ba a can sun dukufa wajen yin noman lamarin da kuma zai taimaka wajen kawar da yunwa da kuma inganta lafiya a tsakanin al'umma baban ya jifin murya amurka daga lagos Tuma da baban gida Jibril masu sauraro akan haka ne yau muke son jin ra'ayinku shin waɗanne matakai za a iya ɗauka domin bunƙasa hanyoyin samar da wadatacce kuma lafiyayyen abinci albarkar ranar ta yau amma kamun ah, mu buɗe layin namu mu shakata da wannan waƙar. Muhammadu Gawo mai waka na shirya maku wakan noma, na zo gare ya beku domin ku rike aikin noma. domin kure ka aikin noma. Allah, Malam himma da ABCD garba mazajen aikin noma. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Na zo ne lalle ni ya ku domin kun ka aikin noma. Illallahu masu in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi. Babu sana'a sai noma Sani sai Allah yau ne ka ba ku karamin noma, ya fi fatauci wa dillanci karku sake bisa aikin noma. Mun lura da zamanin zamun na yara gida mai. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To a kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Kwara. Assalamu alaikum wa ke magana. Ami alaika salamu wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya daga nan Kwara. To. Gaskiya dangane da wannan rana da majalisar ke rana ta duniya. Rana ce mai muhimmanci. Sai idan muka duba gaskiya wani hangari ba gudu ba muna kira ga shugabanninmu da ya kamata a ba noma babban muhimmanci. Sai idan muka duba gaskiya ba a ba noma babban mahimmancin da ya kamata ya kamata a ce ana ba da ruwa da kuma ilmantar da manoma da ba su takin zamani cikin lokaci sai ga sai ta sai amfanin gona ya zo sannan za a raba takin zamani kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo taɓarɓarewar aikin gona to kana dalla garba ina so kudin najeriya na gode gode to malam dallo mun gode bari mu tsallaka jihar kaduna a wake magana daga jihar kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aminu wa alaikum salam. Mai Garo ne rediyo da rikoda a cikin kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To, barka da warhaka. To, gaskiya dai babban abin da gwamnati ya kamata ta yi yana da kyau ta inganta abubuwa. Kaga idan muka ɗauka gaskiya bana har ga Allah an yi an riga an yi nan to amma wani tuniki da muke samu yawanci manoma akan yi kuka akan tsadar taki yana da kyau gwamna gwamnatoci gabaki daya na najeriya gabaki daya su inganta takin nan don su kawo shi da sauki yadda za mu same shi inda har ya zama na cewa mun samu taki da sauki in allah za mu za mu ufa akan noman nan don mu samu kyakkyawan ci gaba allah ta'ala ya ba mu dacewa karshe ina muku fata alkai daga alhaji rabiu garo mai yau ko da kasuwar kawo kwanin nan jiga. to madalla rabiu mun gode kwarai da gaske bari mu tsallaka jihar plateau wake magana. assalamu assalamu alaikum. aminu wa alaikum assalam. kuna magana da baba gaska ne daga namu karamar hukumar kwamfan a jihar Filatin nigeria sannu baba gaska wato wannan al'amarin noma na abincin da ake nema zuwa ga jama'a eh. ya danganci gwamnati ne ya kamata gwamnati ta rinka baiwa manoma kayan aiki a kan lokaci domin bai kamata a bar cewa wuraren mu da muna shuki na watan hudu Eh. a ce ba za a ba mu taki ba sai an kai watan tara ko watan takwas to ko aka ba ku taki me za ku yi da shi kuma lokacin haka amma idan aka ba da taki kamar daga watan biyu watan uku da zuban ruwa idan aka fara noma sai ga an sa taki to sai abinci ya samu mai kyau to mun gode da wannan shawara tata bari mu koma jihar kaduna a ah, wake magana daga kaduna to kamar layin na jihar kaduna ya tsinke ina kyautu zaton hello to ga wani kira nan daga jigawa wake magana daga jigawa kana magana da siraju jibrin yi. to malam siraju menene ra'ayinka eh to gaskiya kamar yadda wannan uwana ya faɗa a can baya magana harkar yakar yunwa a najeriya abu ne mai matukar muhimmanci to amma kuma su hukumomi ba sa ɗaukan matakin da ya kamata. Mm. domin kamar alal misali batun tallafi da suke badawa a taki sai ka ga lokacin da za a bada takin to shi manomin a lokacin ba sannan yake bukata ba domin ba za a bai manomi taki ba har sai sannan amfanin shi yana ganin ma ya kusa ma ya ainihin girbe shi to kaga idan an bashi taki a sannan menene amfaninsa to to kai ba kana ganin kenan a dinga bada tallafin noman da wuri kenan ko? yawwa abin ka ba da tallafin noma a ce tallafin ne yake jiran noman ya zo ba noman bane yake jiran tallafin ya zo shi. To Allah ya sa wanda ake kiran dan su sun ji bari mu tsallaka jihar Kebbi. Wake magana daga jihar Kebbi. Abdullahi ne zuma na uwa karamar hukumar sanda lokal gwamnan Kebbi a jihar Kebbi. To Mala Abdullahi menene ra'ayinka dangane da wannan batu? ai ni ra'ayi na kamar wannan noman da shugaban kasa ya ce a yi don sai mu siyar da yan uwanmu da mu gaskiya wannan noman mun kama shi gadan gadan amma gonan mu na jihar Kebbi a fiku ba gudu wallahi sai ya gyara to wani irin gyara kake tunanin zai yi yana rike mana taki sai ba mu taki kan lokaci kuma a matsu kuma su ce muna nan muna noma kuma ba mu gane ma na nasu mulki tsakani da Allah ya yi daidai a tsawata mana shi ba mu taki da yi mu ci gaba da noman mu to malam abdullahi allah ya sa gwamnatin da kai kira a kanta ta ji bari mu tsallaka jihar ondo wake magana daga jihar ondo hassan ne daga nan ondo to malam hassan menene ra'ayinka yau ne bai ranar abinci na duniya haka to ya kamata abin kasa harkar noma sannan gwamnati kuma ta dinga sayan abincin daga manoma ta adana shi ba sai a bari haka ba manoman wani su dai akwai manoma a najeriya yan an noma to tun da wuri za su sosai ruwan su masu hannu da hali za su saya su koyi kuma zo zo su tsawailawa jama'a da ake gwamnati take saya ita kuma ta zo ta dinga sayar a idon faraji tana sayarwa jama'a. Hmm. to malam hassan mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro kar manta dai yau muna magana ne akan kasancewar yau ranar abinci ta duniya kuma tambayar mu anan shine ta wace hanya za a bunƙasa harkokin noman da kuma samar da abincin wadatacce kuma lafiyayye ga al'umma baki daya. Da mun samu kira daga Niger, a wake magana daga Niger. Hello? to da alamar nan Nijar din ma ya tsinke da wasu sauraro kar amanta lambar mu dai ita ce alamar tarawa a toto na ina jin na samu wani kan layi kafin faɗi nan ma wake magana daga ina ne hello to muna ta samun matsaloli dai ga layin namu to wake magana daga jihar yobe adamu fullo lantewa to malam adamu menene ra'ayinka me ake yi ba ni da rediyo a nuna a gaya mu to muna magana ne akan yadda za a samar da abinci wadatacce kuma lafiyayye ga al'umma kasancewar yau ranar abinci ce ta duniya ta wace hanya kake ganin za a yi hakan to ya kamata gwamnati ta taimaka mana mu manoma ni manomi ne na gaske me kake me kake nomawa muna muna kira ga gwamnati ta taimaka mana da taki To. Kuma da kasuwanni inda za je mu sayar da amfani mu ba tare da mun ja. Ranar abinci ta duniya ta yi kyau mu alhamdulillah arewacin Najeriya Allah ya ba mu kuma damuna mai albarka gaba mai zuwa. To madalla malam Adamu. To madalla mun gode um, kwarai da gaske. Bari mu je zan fara kuma. Hello? to daga kaduna kuma wake magana na zamfara yanke suna na abdullahi lala na tashar mota kawo a kaduna tare da najeriya to mala abdullahi menene ra'ayinka eh, to gaskiya magana ni a nan ba gwamnati shawara ne a ka kama wannan shekaran gaskiya magana a yanda shugaban kasa ya ce a koma gona gaskiya mutane sun an so kira an koma gona to hmm. yana da kyau gwamnati ta yi wani tsari yadda za a wadata ainihin ƙasa da abinci kuma masu gina jiki wanda al'umma za su yi alfahari da cewa eh gaskiya ba a yunwa a ƙasa kuma akwai abinci ya wadata kaga wannan shekaran da abinci ya wadata kaga ai ya sauka sosai to yana da kyau kuma gwamnatin tarayya kamar manoma suna bukatar taki to yana da kyau a ce kafin lokacin eh, gwamnati ta kawo taki kafin damunan ya sauka insha Allah ana haka to zaka ga matsalan wai a ce abinci babu matsala insha Allah in dai gwamnati ta yi tsari mai kyau fatan mu dai Allah sa gwamnati wani kirayen kirayen da muke yi da amfana da shi kuma ta yi amfani da shi to malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske na ga juli na daga mun hannu da alamar lokacinmu ya kare sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda zamu kuma zuwa da wani sabon maudu'in kuma mu buɗe layukan mu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. So madalla ga kuma shirinmu na gaba. Labaran wasanni. barka barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni yau zamu fara da labari mai daɗi da ya shafi jamhuriyar Nijar domin ta yaban tarihin kaiwa zagaye na kasashe goma sha shida masu gwagwarmar cin kofin matasan kasa ga shekaru goma sha bakwai na duniya da ake gwabza a Indiya. Shi dai wata ƙasa Afirka Gini ta sha kashi an fitar da ita. jihuriyar nijar ta samu kaiwa wani matsayi ne duk da kashin da ta sha na ci biyu da babu a hannun kasar brazil wanda ya bata damar tafiya ta da ghana da mali wanda su sun kai wannan zagaye abin da ya sa afirka take da kasashe guda uku da suke a wannan matsayi a cikin wannan gwabza da ake dan ita mali ta samu kaiwa wurin ne bayan da ta ci new zealand uku da daya yayin da yan ghana suka fitar da india ita mai masaukin da suka ci hudu da babu. yanzu da yake najeriya ta samu shiga gasar cin kofin duniya ta baɗi da za a yi a rashin allah ya kai mu akwai alamar cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya din wato ta shirya za ta tsawaita aikin da ta baiwa kocin najeriya din genotro daman dai tun can asali lokacin da aka bashi aikin an shimfiɗa sharaɗin cewa idan har najeriya ta samu ta shiga cikin wannan wasa to akwai yiwuwar za a ƙara tsawaita aikin nashi kuma yanzu abin da aka yi kenan aka ƙara mashi shekaru biyu yanzu yana ci gaba da zama kocin najeriya daga yanzu har shekarar 2019 Morocco ce za ta maye gurbin kasar Kenya a matsayin mai masaukin gasar cin kofin zakarun Afirka na shekarar 2018 bayan da hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta kwace wannan alfarmar daga hannun Kenya domin ta ga cewa Kenya dai bata shirya wannan wasa din ba. A Lagos ta nigeria ne a zaman gaggawa da hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta kira aka yanke wannan hukunci. idan Allah baiwa George Weah dama ko kuma nasarar lashe zaben Liberia da ake yanzu haka zai kasance ba wai kawai mutum mafi karancin shekaru da ya taba zama shugaban wannan kasa ba har ila zai zama dan wasan kwallon kafa na farko da ya zama shugaban kasa a Afirka yanzu dai an shirya cewa za a je zagaye na biyu na wannan zaɓe tsakanin shi George Weah da kuma mataimakin shugaban Liberia din yanzu Joseph Boakai da yake su duka biyun sun kasa su samu abin da ake bukata na kashi 50 cikin 100 na kuri'u. shi dai george weah shine yake kan gaba har yanzu da kashi 39 na ƙuri'un da ya samu shi kuma baka yana da kashi 29 to a da an yi tabbaza rahotannin da ke cewa george weah ya ci wannan zaɓe har abin ya kai kunnen tsohon mai gidansa wato asa wanga manaja ko kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da shi waya din ya taɓa buga inda shi asan wanga din ya fito da sakon taya murna da yake cewa ina jinjina wa tsohon yan wasa na wanda ya zama shugaban liberia ya ce ba safafai kake jin an ce wani da ya aiki a karkashin ka ya zo ya zama shugaban wata ƙasa ba saboda haka ina tare kamar na joji a cewar asan wanga jima da haka muka zo ƙarshen labaran wasannin yau sai wata litinin allah kan huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga ranar 12 ga watan Oktoba nan, Amurka ta cirewa kasar Sudan takunkumi na tsawon shekara 20 wanda ya hana ta kasuwanci da harkokin tattalin arziki da ita. amurka ta yanke shawarar cire musu takunkumin ne saboda kokarin da gwamnatin kasar sudan ta yi a fannoni guda biyar wanda na farko shine gwamnatin ta kawo ƙarshen rigingimu a dafur da jihohin kordofan da blue nile na biyu kuma ta bunƙasa hanyoyin tallafawa waɗanda rigingimun suka shafa a duk faɗin ƙasar na uku kuma shine yadda gwamnatin ta daina katsalandan ta assasa rigingimu a sudan ta kudu na hudu kuma shine ta ƙarfafa haɗin gwiwarta da amurka wajen yaƙi da ta'addanci. na biyar kuma shine yadda ta inganta tsaro a yankin ta wajen ɗaukan matakai wajen maganin kotun karar joseph kony da rundunarsa da ake kira lord's resistance army mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hitar nurar ce ta bayyana hakan a wata sanarwa da hukumar ta fitar cewa matakin da gwamnatin sudan take ciki watanni tarin da suka gabata ya nuna da gaske take yi wajen haɗa kai da amurka amma duk da haka akwai bukatar a samu ci gaba sosai domin samun dawwammamiyar zaman lafiya a sudan din da kuma haɗa kai da amurka ta fannoni daban-daban wasu daga cikin waɗannan ɓangarorin sun haɗa da ci gaba da bada damar gudanar da ayyukan jin kai gyara ko inganta mutunta 'yancin bil'adama da samun walwalar addini a ƙasar da kuma tabbatar da cewa gwamnatin ta yanke mu'amala da koriya da za su hada da tabbatar da aiki da ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan koriya ta arewa A cewar wani babban jami'i, Sudan ta yi alkawarin daina harkar makamai da Koriya ta Arewa karkashin mulkin Kim Jong-un. Jami'in ya ci gaba da cewa, za mu sa wa lamarin ido sosai, kuma sun san cewa ba za mu lamunta da ci gaba da gudanar da harkar makamai da Koriya ta Arewa ba. Duk da sassauta takunkumin da aka yi mata Sudan za ta ci gaba da zama a cikin jerin ƙasashen da Amurka take kallo a zaman masu ɗaukan nauyin ta'addanci. hakanan za ta ci gaba da zama mai laifi ƙarƙashin ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da amurka dangane da rikici a yankin darfur wanda akan haka ne ma shugaban ƙasar umar shir ke fuskantar tuhuma akan laifukan yaƙi kisan gilla da cin zarafi da kuma kisan kare dangi. Noret ta kara da cewa Amurka a shirye take ta yi amfani da waɗansu hanyoyin domin matsin lamba kan gwamnatin ta Sudan idan mai da hannun agogo baya kan ci gaba da aka samu a sassa biyar da aka ambata a baya. ko kuma ta ɗauki mataki a wasu fannoni da suka kasance damuwa ga amurka wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatinta to madalla yanzu kuma ga ladan ibrahim ayawa da labarai amma a takaici. To a takaice wani tsohon babban kwamandan kungiyar alshabab ya yi Allah wadare da mummunan harin bam da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. Muktar Robo tsohon mukaddashin Amir na alshabab ya yi wannan turni a yau litini. lokacin da ya zarci asibitin Madina da ke magadishu domin bayar da gudunmuwan jini. Ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunar bala'i ne. a yau ne sojojin kasar iraki suka samu nasarar kame wasu muhimman wuraren da ke karkashin kurdawa ciki ko har da ofishin gwamna da wasu muhimman wuraren mallakan sojoji da kuma wasu rijiyoyin mai a cikin wani samamin gaggawa da sojojin kasar iraki suka kai da haɗin gwiwar sojojin amurka tuni suka samu nasarar afkawa cikin arewacin birnin a ƙarƙashin umarnin prime minister haidar al'abadi bayan kame waɗannan wurare ne sai nan take suka maye tambarin kudawa da tutar ƙasar ta iraki bayan fiye da shekaru 60 austria tana kafa gwamnatoci masu saucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki ga bisa dukkan alamu kasar ta fara sauya alkibla ganin ministan harkokin wajen kasar mai ra'ayin mazan jiya sebastian cruz ya ayyana kansa a zaman wanda ya sami nasara a zaben da aka yi jiya lahadi wanda zai ba shi ikon zama shugaban kasa mai jiran gado a halin yanzu To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu zama da don ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie lazarus gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu malam patrick ni nazir ahmad hausawa ke cewa mu kwana lafiya